كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن صار على نهجه إلى يوم الدين masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin sabon mu na fatoyin rahama inda ni shehu bala kabara nake gabatar da wannan shiri a halin yanzu tare da shehun mu a dr shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin musulunci da ke jami'ar bayero kada manta za a iya aiko mana da saƙon nin tambayoyi ta adireshin mu na yanar gizo wato fatoyin rahama at yahoo.com ko kuma akan dandalinmu na sada zumunta wato facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta ta shafinmu na yanar gizo wato www.fahamaradio.com za kuma iya aiko mana ta lambar waya kamar haka wato bakwai hudu za kuma iya aiko mana ta dandalinmu na sada zumunta wato facebook a karmakallah bismillah الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد وما wannan lokaci. وأن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda muka sani dan uwa musulmi na ko ina suna ta shirye-shiryen zuwa aikin hajji. da fatan Allah ta'ala ya kai su lafiya ya kuma ba su iko da dama su gudanar da ibadar su ta wannan lokaci a wannan ƙasa mai alfarma lafiya da kuma gidawo lafiya babu shakka ɗakin Allah mai alfarma da Allah ta'ala ya ainihin samar da shi a wannan guri wata alama ce babba da take ɗauke da tushe na tauhidi tushe na ɗayan ta Allah ta'ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tashi a wannan gari na makka a nan ne Allah ta'ala ya bashi hasken da ya bashi da ya haskaka duniya da shi ya ainihin bayyana tafarki madaidaici ya nuna wa mutane hanyar da za ta kai su ga Allah wacce ya sifanta ta da cewa lailuha na hariha la yazigu anha ila halik daranta kamar rana yake babu wanda yake karkacewa ya bata sai halakakke Nabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya samu garin maka da mutanen maka. suna cikin kazanta na hada Allah da wani kazanta shirka ba ma garin maka kadai ba duka tsibirin larabawa kai ba tsibirin larabawa kadai ba duka kasashen duniya a wannan lokaci sun koma ga shirka zuwa ga bautar wani Allah bautar gumaka da ainihin ba su sifofi na ubangiji da nema a gurinsu da ainihin daukan haƙƙin Allah ta'ala a basu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo ya nuna musu cewa waɗannan gumaka ba za su amfanar da su komai ba duwar watsu ne wanda suka sassaƙa da kansu suka sassaƙa su da hannunsu ba za su iya amfanar da su wani abu ba za su cutar da su da komai ba waɗannan gumaka da suke bautawa waɗanda suke cewa suna bauta musu ne don su kusantar da su ga Allah ma na hom illa li yuqarribuna idan lahi zulfa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu cewa waɗannan gumaka ba za su ainihin amfana musu komai ba domin su karan kansu ba su mallaki amfani ga kansu ba ballantana su amfanar da wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu larabawa suna bautar gumaka barkatai mafi girman gumakan da suke bautawa wato wanda suka fi girma da daraja a gurinsu shine gunkin allat da gunkin al'uzza da gunkin manat waɗanda Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani tare da suka da zargi shi an fara'aitumul lata wal uzza wa manata salisa al babban gunkinsu shi ne hubal wanda aka tsora shi akan ka'aba sannan aka kewaye shi da gumaka 360 wanda dukkaninsu gumaka ne da aka yi su da duwar watsu annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya fatho makka ya shigo cikin ka'aba duk ya rushe waɗannan gumaka da hannunsa yana maimaita faɗar Allah ta'ala wa qul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa kace gaskiya ta zo kuma ƙarya ta kauke nan domin daman ƙarya ba wacce take zama bace ƙarya mai gushewa ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yaki shirka hada Allah da wani yana daga cikin abinda imani da Allah da bauta masa shi kadai yake hukuntawa yana hukunta kafircewa dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba Allah ta'ala yana cewa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut hakika mun aika wa kowace al'umma da wani da manzo wanda yake cewa ku bautawa Allah ku nisanci dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba hadisi ya tabbata sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma damuhu wa maluhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jal wanda duk zai ce la ilaha illallah ya kafirce ba dukkan wani abu da ake bautawa ba Allah ba to jininsa da dukiyarsa sun haramta sannan hisabinsa na ga Allah ta'ala saboda haka babu yadda za a yi da shirka da tauhidi su taba haduwa a cikin zuciyar musulmi wanda yake mai gaskiya cikin musuluncinsa har abada ko wanda ba za ta yi ba wanda duk ya hada Allah da wani ya ɗauki wani abin bauta ba Allah ba ya sanya a zuciyarsa ta wannan ba mu'mini ne kuma wannan ya tabbata ɗan wuta ne kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafarar wanda zai hada Allah da shi wanda zai hada Allah wanda zai hada wani da shi yana gafartawa abinda bai kai haka ba ga wanda ya so saboda haka kalmar la ilaha illallah alama ce wacce take nuna mutum ya shiga addinin musulunci sai dai ba za ta amfani mai faɗarta ba sai ta haɗa sharuɗa guda bakwai na farko mutum ya san ma'anarta ya san cewa abinda take nunawa shine babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wanda bai san wannan ma'anar ba to ya jahilci abinda wannan kalma take nunawa sannan na biyu ya sakankanci ya kawar da dukkan wata shakka daga zuciyarsa domin cikin mutane akwai wanda zai faɗi kalmar la ilaha illallah amma yana shakkar abin da ta kunsa na ma'ana sannan na uku da zama na a yayi ikhlasi wato ya faɗe ta dan Allah wanda ikhlasin nan yana kore dukkan wani abu na shirka dan dukkan wanda bai tsantsanta ayyukansa gaba ɗaya ga Allah ba to wannan ya zama mai haɗa Allah da wani wanda kuma shirka wato haɗa Allah da wani tana kore ikhlasi ne ba sa zama guri guda suna cin karo ne sharaɗi na hudu ya kasance ya faɗe ta da gaskiya ba da ƙarya ba saboda munafukai suna faɗar kalmar la ilaha illallah sai dai abinda suke faɗa da baki ne kawai baya yin daidai da abinda yake cikin zukatansu saboda haka maganar da suke faɗa ta zama ƙarya ce sharaɗi na biyar karɓar abinda wannan kalma ta zo da shi ta kunsa na ma'ana ba tare da yin watsi da wannan ma'anar ba domin cikin mutane akwai wanda yake faɗar wannan kalmar kuma ya san ma'anarta amma kuma bai yadda ya karbi abinda wannan kalma take kira shi zuwa gare shi ba saboda girman kai ko hasada ko wani dalili dai da zai hana shi karbar sharadi na shida ya miƙa wuya ya saduda wanda zai wanda yake ya ci karo da wato barin abinda wannan kalma ta kunsa ko ta kira zuwa gare shi domin cikin mutane akwai wanda yake faɗar wannan kalma amma baya jayuwa wajen ya kawo haƙoƙinta gaba ɗaya da abinda ta nuna na so don Allah da ƙi don Allah da aiki da shari'a ta musulunci da barin abinda da yake bai dace da eh, wato abin da yake ya dace da son zuciyarsa amma bai dace da wannan kalma ba sharadi na bakwai shine ya zama yana son abinda wannan kalma ta kunsa na tauhidi ba yana ainihin kinta ba ya gabatar da san Allah da manzonsa bisa san kowa da kowa ko da kuwa iyayensa ne ko da kuwa dukiyarsa ce ko da kuwa matarsa ce ko ma menene nashi ya zama na baya yake san da yake masa baya yake da san da yake ma wannan kalma to wannan shi ne su da ta guda bakwai waɗanda in suka haɗu to shine ainihin mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah kuma ta zama kalma ce wacce take za ta amfane shi Allah ta'ala ya ainihin umarci annabi Ibrahim a.s. da ya askasa ɗakinsa mai alfarma na makka ba don komai ba sai don tsayar da tauhidi da kawar da shirka da ainihin tabbatar da kalmar la ilaha illallah Allah ta'ala yake cewa izbawu ana li ibrahima makanal baiti alla tushrik bi shay'a wa tahhir baiti lit ta'ifin wal qa'imin war ruk'a'is sujud kuma tana lokacin da muka nuna wa annabi ibrahim bigiran ginin wannan daki na ka'aba muka ce da shi kada ka haɗa wani abu da ni sannan ka tsarkake ɗaki na ga masu ɗawafi da masu tsayuwa don ibada da masu ruku'u da masu jada Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama annabinsa Ibrahim alaihi salam da cewa ya tsarkake wannan daki daga dukkan wata najasa najasa wacce take ta sarari ko ta ta boye babban najasa ita ce shirka ce hada Allah da wani tsawon wannan shirka babba ce ko karama ce duk da haka wannan daki na Ka'aba duk da matsayinsa daki ne daga cikin dakuna da Allah ta'ala ya ainihin samar a doron kasa wanda shine farkon daki da Allah ta'ala ya samar inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakka mubarakan wa hudal lil alamin shine farkon daki da Allah ta'ala ya ainihin samar a doron kasa amma duk da haka duk da matsayinsa ya kamata mutane su sani cewa shi ma wato halitta ce daga cikin halittun Allah ba daki ake bautawa ba domin dakin nan duwar watsu ne waɗanda aka gina dakin da su ana iya rushe su ana iya sake ginawa kamar yadda annabi Ibrahim ya gina su sannan akwai wani lokaci da suka rushe ƙuraishawa suka gina sannan ko lokaci da ya sake rushewa ko aka rusa shi aka sake gina shi saboda haka su kansu duwar watsu ne waɗanda ba sa amfanarwa ba sa cutarwa Allah ta'ala ya sanya su alama ce ta ta shi da bauta kawai ba wai su ake bautawa ba shi yasa annabi shi yasa sayyidina Umar Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya sumbanci Hajarul Aswad sai yake cewa inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa walaula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk yake cewa lalle ni na san kai dutse ne da ba ka cutar ba ba za ka amfanar ba ba dan na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama yana sumbatar ka ba to ba zan sumbace ka ba saboda ka sumbatar dutsen alhajarul aswad tabbaka sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama soyayya ce ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama alama ce ta miƙa wuya da yadda da amincewa da abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba dan kasancewar shi dutsen a karan kansa zai yi wa mutum amfani da abinda Allah bai amfanar da shi da shi ba ko zai cutar da shi da abinda Allah ta'ala bai yi niyyar cutar da shi da shi ba saboda haka wannan shine abinda ya kamata mumini ya kudurce yayin da ya wannan guri yayin da yake dawafi yayin da yake sa'ayi yayin da yake kowane aiki daga cikin ayyukan umara ko ayyukan hajji kada ya dauka cewa akwai wani dutse a gurin ko akwai wani wata itaciya ko akwai wata dirka wacce ita karan kanta za ta amfanar ko ta cutar ya sani cewa duk abin da yake yi biyayya ce da mai wuya yake yi ga Allah kuma ɗabbaka sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yake yi ba wani abu daban ba Allah ta'ala ya samu dace amin sun ma'ane da fatan Allah ya ba mu ikon amfani da nasihar da malam ke yi a koda yaushe to malam tambaya ta farko ta fito daga Muhammad na baba Ya yace menene hukuncin takardar shaidar gama makaranta wadda aka yi satar jarabawa kafin a same ta to ta zama shahadatun zuwa ta zama shaidar zuwa ta zama shaida ta ƙarya duk kuma mutumin da ya wannan to ya algush annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma yana cewa man ghashana falaysa minna wanda duk zai mana albush baya tare da mu sauraka duk mutumin da zai dauko zai zai rike wata takarda ta ta ilimi alhalin shi bai yi wannan karatu ba alhalin shi bai san abin da wannan shaidar take cewa ya sani ba kuma ya je ya nemi aiki da wannan kuma ya rika karɓar kuɗi a bisa abinda wannan takarda ta kunsa babu shakka wanda yana cin haramun ne abinda da yake sawa a cikinsa to yana cin haramun ne abinda yake ciyar da iyalinsa da wannan takardar da ba ta nuna iliminsa babu shakka wannan shi ma haramun yake ci da iyalansa Allah ta'ala ya soki waɗanda suke son a rika yaba musu da abin da ba su aikata ba a cewa na an dubi malam ya fa’alu suna so a rika yaban su da abin da ba su aikata ba wato a yabe ka a ce da kai ka kware a ilimin ilimi kaza alhalin baka kware ba ka san ilimin ilimi kaza alhalin baka san shi ba su Allah ta'ala ya ya waɗannan waɗanda suke da irin wannan wannan sifa da haka a guji wato malpractice na jarabawa a guje wa. satar ansa a guje wa wato zuwa a karɓo shaida tare da cewa ba a san ilimin ba kuma a je a nemi aiki da wannan shaida wani da wasu za ka ga sun karɓi takardar ɗan uwansu za kani ya karɓi takardar wansa kowa ya karɓi takardar ƙaninsa ya ji an ɗauke shi a malami yana shiga aji an ba shi koyarwa alhalin wannan abin da ya je da shi shi ba ne bane sannan ilimin da yake da aka shi koyarwa bai karanta shi ba ya rika cutar bayan Allah yana cutar da al'umma yana bata wa yara eh, ta abin rayuwarsu ta hanyar wato hana musu hana su su samu ilimi wanda yake na ilimi na babu shakka wannan yana cutar da al'umma kuma Allah ta'ala ba zai kyale shi ba saboda haƙƙin al'umma da yake yin sa haka wannan abu abu ne wanda yake shari'a ba za ta taba amincewa da shi ba musulunci ba zai taba yarda da shi ba sai tambaya ta gaba da ta fito daga binta ɗan dago ta ce shin malam idan mutum ya kashe kansa za a yi masa sallah mutum ya kashe kansa ba wai bai kafirta ba duk da cewa kashe kai mutum ya kashe kansa laifi ne wanda yake babba a shari'ance a musulunci rayuwarka ba taka bace ba kai ke da haƙƙin wato wanzar da rayuwarka ba ko ainihin tafiyar da ita in ka ga dama Allah ta'ala ya hana mutum ya kashe kansa da cewa la taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku Allah ta'ala mai tausaya muku ne yana cewa la tulqu bi aydikum ila bi aydikum ila tahluka kada ku jefa kawunan ku cikin halaka namiji ya hana mutum ya kashe kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi sahih wanda Imam Bukhari ya fitar da shi to duk mutumin da ya kashe kansa da dafi to Allah ta'ala zai masa azaba da wannan dafi ranar gobe kiyama bayan an jefa shi wuta zai kasance wannan dafin ne zai yi ta sha yana tsuntsunka masa hanji yana ainihin kace-kace da shi sannan ya sake dawo a sake dawo da shi a sake kuma bashi wannan dafi haka za a ta masa azaba da wannan ko kuma ya ainihin soke kansa shi ma za a Allah ta'ala zai zai sa a danka masa wani karfin da zai rika soke kansa a shi a cikin jahannama yana ta azabtar da kansa da wannan ko wanda yake ya hau wani wuri mai tudu ya suntumo ya mutu to haka zai ta gangarowa yana suntumowa a cikin wuta yana ta azabtar da kansa da wannan saboda haka abu ne wanda yake laifi ne babba amma duk da haka bai kai ga kafirci ba baya daga cikin abin da malamai suka ce in mutum ya kashe kansa ya kafirta a'a yana na a musulminsa amma musulmi ne wanda yake da yayi kabira yayi babban laifi wanda kuma narko mai tsanani ya zo a shar'ance ga wanda yayi wannan to zo kuma mutum wanda bai kafirta ba to ana iya masa sallah daidai dai a iya cewa saboda a nuna bacin rai a game da abin da yayi wani mutumin da aka sani babba ne mai falala ne mai daraja ne ya ce shi ba zai jagoranci yin sallar ba kamar yadda annal salar salar yake wani lokaci in an kawo mutumin da ya ci bashi ya kibiya har ya mutu annabi sai ce ku je ku yi wa mamacin ku sallah annabi ya ki masa sallah don ya nuna wa mutane wato girman bashi da kuma wato hadarinsa don su guji da wato cin bashi har mutum ya kai ga mutuwa ba tare da ya warware ba amma ba wai don yana wanda ya ci bashi ya kafinta ba to haka nan manyan mutane ko su da falala da daraja sa iya cewa ba za mu yi masa sallah ba amma ku je kuku masa sallah to sai a je a yi masa sallah a je a binne shi wannan shi ne amma ba za a ki masa sallah ba saboda wannan sai tambayar da take cewa malam na sha azumi goma ban rama ba bayan wata hudu sai na samu ciki na yi ɗaya sai na kasa ramawa sai kuma wani azumin ya kewayo to zan iya yin wannan kuma yaya matsayin na baya yake da sanda azumi ya zo ana bin mutum wani azumi a baya to wannan da ya zo sabo shi zai yi to ba zai ce yanzu wannan da yake sabo ba zai yi shi a matsayin ramuwa a in ana bin mutum azumin shekarar da ta wuce bai yi ba sai kuma azumin ramadan ya zo to sai ya wannan ramadan ɗin shi kuma yana nan a bashinsa a duk sanda aka gama ramadan aka gama sallah to sai ya biya wannan azumin lukan da suke kansa shi kuma wannan ya ce malam menene ƙarin bayani akan wannan aya الرجال قوامون alal nisa. to wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul nisa wacce Allah ta'ala yake faɗar yadda zamantakewar miji da mata zai kasance za ta kasance da yadda Allah ta'ala ya danka shugabancin gida da jagorancin gida a hannun ɗa namiji ba a hannun mace ba wato ana son ya zama mai gida shine mai gida shine kan gida shine jagora shine shugaba mace ko matan da suke gidan su kuma suna karkashin sa wannan shine tsarin da Allah ya yi wato ba kamar yadda bahaushe yake cewa ba bi ta zaizai wato yayi ta binta wannan ya sabawa ya sabawa tsarin da Allah ya yi ba a so namiji ya zama shi yake ta bin mace zaizai a ita ake so ta rika bin shi ta rika masa biyayya shi kuma ya zama shugaba wanda zai gudanar da rayuwar gida ko haka nan kuma ya sabawa abinda a bahaushe ko matan hausawa suke cewa za su mallake miji wato wato ce tana san abin da za ta ta mallake mijinta wato duk abin da ta ce shi zai yi abin da ta ce ba za a yi ba ko ba za a yi ba irin abin da bahaushe ke cewa mijinta ce ko mai zai yi sai in ta ce ya yi in ba ta ce ya yi ba to ba zai yi ba ko in ya yi niyar yi in ta ce ba za a yi ba to ba za a yi ba to wannan duk ya saba wa tsarin Allah tsarin Allah shine miji ya zama shine sama sa Allah ce ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa wato maza suke tsaye da shugabanci akan mata da ya faɗi dalili ce bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim saboda abinda Allah ta'ala ya fifita sashin su da shi akan sashi Allah ya fifici namiji da juriya ta wahala sama da mace Allah ya juri ya ya ya wato fifici namiji da karfin halitta da karfin jiki sama da na mace Allah ya juri wato ya ya fifici namiji da karfin hali sama da yadda mace take da shi to wadannan sufofi ne da namiji ya fifici mace da shi sannan ya fifice shi da karfin kwakwalwa sama da abin nan wannan ana magana ne fil jumla wato a dunkule a iya samun wata macen tafi wani namijin amma dai an aka dunkule to maza su suka fi daukan kaso mafi tsoka a waɗannan sifofi to saboda wannan Allah ta'ala ya ba su ya ba su shugabanci sannan ya ce wa ma anfaqu min amwalihim kuma saboda abin da suka ciyar na dukiyoyinsu wato saboda kasancewar nauyin ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da kula da lafiya duk yana wuyan namiji ba ba a wuyan mace yake ba komin dukiyarta inda mutum zai auri mace mai kuɗi shi kuma talaka ba a cewa a shari'ance ita ce za ta ci da shi ita za ta tufatar da shi ita za ta yi masa komai ko a ce shi abin ya sauka da kansa tunda tana da kuɗi a'a a shari'a tunda dai shi ne mijin ita ce matar to shi ne yake wajibi ya ciyar da ita duk kuɗinta kuwa shi yake wajibi ya yi mata sutura duk kudinta kuwa shi yake wajibi ya kula da lafiyarta duk kudinta kuwa sai dai idan ta ga dama in ta ga dama ta taimaka masa ta ɗauki wani nauyi na rayuwarta ta ce ta yafe masa to wannan ganin damanta ne wato wani wata alfarma ce ta masa wani rangon mai ta masa ba don yana wajibi a kanta ba saboda ka ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da samar da matsuguni duk wani nauyi ne da yake kan miji to saboda waɗannan abubuwa guda biyu Allah ta'ala sai ya fifita wato ya danka shugabanci na gida a hannun a hannun maza sai qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim sai kaga waɗanda suke cewa dole sai mace ita ma yadda namiji zai fita ya je ya buɗe shago a kasuwa ko ya je ya rika kwadago yana aiki don ya samo abinda zai ciyar da iyalansa ita ma mace dole a samun mata da wannan a ce ita ma mace dole sai ta fita ta yi kasuwanci ko dole ita ma sai an ɗauke ta a matsayin ma'aikaciya don mata su fito su tafi su samu aiki su samu sana'a wani ana so a karya wani cirke ne daga cikin tiraku guda biyu da Allah ta'ala ya gina shugabancin maza a kansu waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya faɗa mutum bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd kuma faƙo min amwalihim saboda fifikon da Allah ta'ala ya bawa sashin su akan sashi da kuma abin da suka ciyar na dukiyarsu waɗannan turaka guda biyu a kansu ne Allah ta'ala ya gina shugabancin miji akan matarsa ko matarsa ko matansa to da aka ce ita ma mace fita za ta yi ta je ta nemo ita ma mace ta tashi ta yi aiki domin ta samu abin da za ta ci ta sha to kaga ana so a karya turke guda wanda shi da shi ne shi miji zai shugabancinsa kaga wannan ba tafiya ke da tsarin Allah ba tsarin Allah ya ce mace ita ta zauna ta kula da sha'anin gida ta kula da yara don Allah ta'ala ya ba ta ‘ya'ya ta kula da abin da ya shafi rayuwar mijinta cewa karna fi biyuti kunna wala tabarrajin tabarrajar jahiliyatul ula wannan ne abin da Allah ta'ala ya dora a ya dora mace shi kuma namiji sai ya fita shi kuma je ya nemo a wajibi ne duk inda zai je ya je ya nemo abin da zai kawo mata ta ta sha ta yi sutura ba ta da lafiya ya kula da lafiyarta wannan tilaci yi wannan haka Allah ta'ala ya raba ya tsara kuma bisa doron haka ne ubangiji ta'ala ya halittar kowane kowane nau'i kowane jinsi to ya halittar jinsin mace ya sa mata tausayi da yawa a zuciya tafiye da fiye da namiji da yadda za ta iya kula da 'ya'ya kula da yara ya sanya ita ce za ta yi ciki ita ce za ta shayar saboda ita ce ke da lokaci a gida da za ta take zaune a gida shi kuma duk sai aka ɗauke masa wannan saboda shi kuma ɗabi'ar halittarsa ba za ta dace ɗabi'ar aikinsa ba zai dace da wannan ba sai ba ɗora masa wannan ba sai shi kuma aka ƙara masa ƙarfin jiki da ƙarfin juriya da da iya shiga kowane irin rintsi domin ya je ya nemo wanda ita kuma ba a yi ta da wannan ƙarfin ba da a yi ta ba a yi ta da wannan dauriyar ba saboda shi ma abin ya dace da ɗabi'arsa sai Allah ya raba wannan ya bashi ya raba wannan ya bashi to duka zo ka ce sai an jujjuya namiji ya koma yana bin matarsa ita kuma ta koma suke nemo abinci to anan ka kawo wani hargitsi da ba zai yi ba wanda kuma duk an sani kasashen da suka ci gaba waɗanda ake cewa sun ci gaba ɗin kuma suka fito da matan in ka je ka ji irin matsaloli da suke faruwa a rayuwar aure to sai ka ga ashe wanda Allah ta'ala ya tsara din shine daidai to idan wasu idan suka ga cewa sun ballo ruwa to sukan so ruwan kai ya ce su kaɗai ya ci kowa da kowa ne sauraka tun da har su ga irin yadda rayuwarsu ta kasance suna cikin matsalar zamantakewar aure tana cikin garari da matsala mace tana cikin matsala su ya kamata kowa ma da kowa ya zama haka to wanda kuma mu musulmi ba kamata a ce mun mun watsar da tsarin da wanda ya halitta ya yi ba mun kama tsarin wani wanda bai san komai ba ubangiji ta'ala shi ya halicce mu shi ya san yadda ya kamata mu rayu ala ya alamu man halak a latiful khabir to wani aya tana faɗar wannan tsari ne da ubangiji ta'ala ya na rayuwa wanda bin shi shine zai sa a samu nutsuwa a cikin rayuwa ta dan adam kauce masa shine zai sa ita samun matsaloli wanda kuma duk wanda suka kauce masa ka je ka bincika zaka samu su tana cikin matsala Allah ta'ala ya samu dace a tambayar ta gaba ta fito daga A Sadiq Sharada yace malam menene hukuncin wanda ya shaki turaren wuta a halin azumi ba wani abu don mutum ya shaki turaren wuta a azumi don mutum shakar turaren wuta ba ci wani ba sha ba ne ko zai karya masa azumi tambaya ta gaba ta ce malam wata aya ake karantawa a shafa'i da wutiri da kuma walaha a shafa'i da wutiri nabi sallallahu alaihi wasallam a rawaito cewa bakar farko kan karanta kul ya ayyuhal kafirun a abin nan raka'ar farko kan karanta sabbih isma rabbikal a raka'a ta biyu ya karanta kul ya ayyuhal kafirun raka'a ta uku da karanta kulhuwallahu ahad waɗannan su ne surori da ake karanta a shafa'i da wutiri abin da muke shafa'i duk dukkan wutiri ne da aka samu uku an samu wutiri to raka farko raka ta biyu qul ya ayyuhal kafirun raka ta uku qul huwallahu ahad akwai wasu ruwa da suka ce yana ƙara kula uzu guda biyu kula uzu birabbil falaq da kuma kula uzu birabbin nas amma ita sallar walaha ita ba ta da wani wasu surori da aka rawaito cewa su ne kayyadaddu da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta ko ce a karanta saboda ka duk abin da aka karanta na abin da ya sabo da Qur'ani na alqur'ani yayi sai su shiga karkashin faqra umma ta yasar min alqur'an ku karanta abin da ya ka na alqur'ani sai tambaya ta gaba ta ce malam ne mutum ya kamata yayi idan yana yawan bacci a shar'ance to a shara'ance ne wasan wani abu da ake yin ana yawan bacci ba sai dai mutum zai ga likita idan bacci ne wanda yana da alaka da wata rashin lafiya sai a bincika a gano a ba shi magani wannan kuma ya ce malam menene hukuncin farce ko gashin kai wanda ake yankewa shin najasa ne ko kuma ko kuwa a duk abin da jini baya gudu a cikinsa a cikinsa ba zama najasa da an cire shi a cikin dan adam kamar ainihin ah, farce aljini baya baya baya gudana a cikinsa hakanan gashin kai haka duk waɗannan abubuwa ba na gasa ba ne wannan kuma ya ce malam shin yadda aka hukunta biyayyar 'ya'ya ga mahaifansu shin haka ma take ga mata game da mijinta kowanne da daraja da matsayi da Allah ta'ala ya bashi ya aje shi kai. iyaye suna da matsayi na koli a cikin matsayi na dangantaka na mutum da mutum bayan Allah ta'ala ya yi umarni da yi masa bauta to ya yi umarni da biyayya ga iyaye buka Allah ta budu illa iya. su wa walidai walidayni ihsana wani ya hukunta cewa kada ku bauta wani sai shi sannan kuma ce su kuma ku kyautatawa iyaye wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil ne ihsana ku bauta wa Allah kada ku hada kowa da shi kuma kyautata wa iyaye to ku kyautata wa iyaye wani matsayi ne babba wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna girman iyaye ya nuna matsayinsu da martabarsu da darajarsu wanda har ma wata rana wani yake zo ya rasulullahi an rubuta min an rubuta da cikin waɗanda za su tafi wato an rubuta so an rubuta da cikin waɗanda za su tafi jihadi za su fita yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kana da iyaye ce eh ce to ka je ka kai jihadin ka wajen kyautata musu ce fa fihi ma fajahid alaka abawani kala na kala fihi ma fajahid je ka ka zauna da su ka kyautata musu wannan ma wannan ma jihadi ne saboda haka wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam waye yafi kowa cancantar in kyautata masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ummuk mahaifiyarka ce sannan wa sannan ce sannan mahaifiyarka ce sannan wa ce mahaifiyarka ce sai kuma wa sai ce mahaifinka kaga wannan ya nuna wato iyaye su ne na farko a cikin martaba da daraja ta dangantaka mutum da dan uwansa mutum Ah, su ma miji da mata su ma suna da daraja wato miji yana da matsayi ah, da daraja a gurin matarsa kamar da Allah ce wanda rijali alaihin na daraja yana da darajarsa suna da darajarsa da matsayinsu wanda Allah ta'ala ya ba su kuma ya nemi mace ta yi biyayya ga mijinta a cikin abin da zai umarni da shi matuƙar ba saban Allah ba ne ah, wanda kuma wannan yana daga cikin abin da zai sa ta samu yardar Allah ta samu gidan aljanna ba dan kuma dan a samu daidaito a cikin rayuwar aure mai idan ya zama na mace ba ta biyayya ga mijinta babu shakka zai wahala kuma zamantakewar ta yiwu a ce zamantakewa ne kowa ya jin jin ya isa kaga kullum za a yi ta karo ne kullum za a yi ta rigima ne karshe auren ba inda zai ji to kaga sai aka tsara cewa tun da shi namiji shi ke da jagorancin gida to ya kamata a yi masa biyayya to amma ba aka daidaita biyayya ga namiji miji ba ta zama kamar ta iyaye daga sun ta iyaye ta har abada ce hatta wanda ba iyayensa ba musulmi ba ne musulunci ya umarce su su yi musu biyayya sai dai idan za su umarce su ne da abin da ke saban Allah to anan ba za su yi musu biyayya ba amma dai biyayya ta ɗa ga mahaifi to wannan dole su yi musu koda ko ba musulmi ba ne ballantana kuma waɗanda suke musulmi to shi kuma miji ka kin ga wato shi miji biyayyar mace ga mijinta tana da alaka da zamantowar ta matarsa inda a ce yau za a ce ya sake ta auren ya zo karshe zama gana biyayya ta kare kuma za ta zama ko dai tana gurin iyayenta ko ta yi wani auren tana gurin wani mijin daban sauraka ba za ta ɗauko biyayya ta kama wannan mijinta na farko ba kaga shi yana da lokacin da zai kare sabanin biyayya ga iyaye tun daga haihuwa har mutuwa ba abin da zai raba ɗa da ubansa ko ɗa da uwarsa ba kuma abin da zai hana su masu kyautatawa su yi musu biyayya matukar dai abin nan bai saba wa shari'ar musulunci ba zuwa kowanne da da matsayinsa da Allah ta ya aji shi a tambaya ta gaba ta ce malam ya halatta mace ta ɗebi kayan abinci ko wani abu na mijinta ta kai gidansu kayan abinci na mijinta bai halatta ta dauka ta yi wani abu da shi da wannan kayan ba sai da yadda su sai da izinin izininsa izini iri biyu ne akwai izinin da zai fito karar ya ce na miki izini a ki yi kaza ko ta tambaye shi tana so ta yi kaza ya ce yi kaza wani izini ne akwai kuma wanda yake dimni ne wato ta san shi cewa ba zai hana ba wato ta san shi watakila ma ya sha ganin ta sanda take dauka ta bayar baya magana kuma baya nuna bacin rai to kamar ya amince to wannan shi ma zai iya zama izini to amma dai haka ka yi ba tare da irin wannan izini izini ko na kai tsaye ko kuma izinin da za a fahimta daga mu'amalar yau da gobe ba to bai halatta ta ɗauki kaya ba ta ce za ta ba iyayenta tunda namijinta ne yana buƙatar ya zama da sanayyar da saninsa amma in har ta fahimci cewa shi mutum ne mai kyautata musu mai yin abin da suke su za su ji daɗi kuma watakila a gabansa ma ta yi bai ce komai ba to kaga wani izini ne wanda zai nuna koda ta yi abin nan a bayan idansa ba wani abu tambayar ta gaba tana cewa malam mutum ne ya yi alwala sai aka yi masa allura shin jinin da ya zuba na allurar zai karya masa alwala jini baya kare alwala jini baya daga cikin abubuwan da suke kare alwala ko allura ko jirauni ko ma menene jini da ya fita daga jikinsa ba ce alwalarsa ta lalace alwalarsa tana nan tambayar aliyu kotron ya ce shi malam wai da gaske ne aljani na iya saduwa da mace har ta dauki ciki a halittar aljanu daban halittar mutum daban Allah ya halice aljanu da wuta ya halice mutane da yunku saka kowane jinsi zaman kansa yake babu alaka ta aure tsakanin jinsi na aljani wanda yake jinsi ne na wuta da kuma jinsi na mutum da jinsi ne na taɓo babu wata alaka ta aure tsakaninsu duk wanda ka ji ya ce ya aure aljana ko ta ce ta aure aljani wannan kawai surutun su ne amma ba gaskiya bane ba gaskiya bane Allah ta'ala cewa ya halitta mana ya halitta mana matanmu daga jinsinmu wa min ayatihi khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma yana daga cikin ayoyin ubangiji ya halitta muku matanku daga ku shine mai anfusikum daga jinsinku saurata matan da mutum yake zai aura shi ne mace wacce ke daga jinsinsa mutum irinsa a ubangiji ya ce kuma ya haka ne da taskunu ilai hadan ku samu nutsuwa babu yadda za a samu nutsuwa tsakanin mutum da aljan ce mutum ya aura aljana kuma a ce yana cikin nutsuwa ko mace ta ce mijinta aljani ne kuma ce tana cikin nutsuwa za a samu sakina ba ubangiji za a samu wannan sakina wanda hadafi ne babba manufa ce babba daga cikin manufofin aure sai zama na jinsin da namiji zai aura irin jinsin sa sai mata aure irin jinsin ta babu wannan tsakanin mace da namiji duk eh, mace da abin nan mutum da aljan a duk wanda ka ga ana magana cewa ko wata aljani ko ubanta aljani wannan duk tatsuniya ce ba gaskiya ba da haka matar da za ta zo ta ce eh, za ta zo da ciki ba ta da miji ta ce aljani ne ya mata wani ba a saurari ta shara ba ta saurari wannan in ba haka ba suke na sai buɗe kofa don macen da ta je ta yi shigi cege sai ta ce aljanu ne suka yi mata ciki don ta kaucewa ta kaucewa shari'a wanda kuma mun san cewa shari'a ta sanya alamar tabbatar da zina ga ya mace wato ko dai wato ya na an kama ta ta hanyar samun shaidu ko kuma ta zo ta yi tabbatar da cewa ta yi da kanta ko kuma a samu ciki wadda ba ta da aure ba mata aure ba ce ba kuma yanga ba ce lokacin da ake da kuyangu a ce ta zo da ciki to wannan alama ce ta cewa ina ta dole akwai inda ta samu wannan cikin kuma ka bincika ba faɗe aka yi mata ba ba kun karfi aka yi mata ba kaga wani abu ne da zai tabbatar da cewa ta yi zina to har akwai kofar da za ka buɗe na cewa aljani ma yana irin mace ciki shi nan kowace ta zo da ciki sai ta ce aljanu ne su ko aljanu nan kaga baya da za ka yi da su wani ka ce a kawo maka aljanun ba ko ta nuna maka shi ko ba za ka ce za ka iya buga da shi za ka ce aljani ne shi kenan an rufe magana kai ma sai ka ce to wannan magana ta fi ƙarfinka to shi yasa wannan magana cewa da malamai ba su ma amince da ita ba ta cewa mace za ta iya kawo ciki ta ce aljini ne mata wannan ba gaskiya ne ko da an samu wannan to ne gaskiya tambaya ta gaba ta ce malam matar da take aikin koyarwa kuma ga haila ga janaba kuma tun da sai jini ya ɗauke za ta yi wanka shi yaya za ta yi take koyarwa wata ke koyar da alkur'ani yake take nufi ko? idan ba alkur'ani ba ne mai matsala a ciki idan tana koyar da lissafi ko tana koyar da yare wannan ba wani abu don tana da haina ko tana da jaraba tana koyar da alkur'ani ko da hadisi take koyarwa duk ba wani abu wasu alkur'ani ne za a ce to wasu suna cewa macen da take da haila ba za ta daga taba alkur'ani ba ko take da janaba ba za ta taba alkur'ani ba to duk wannan dama magana ce wasu ke ta ishtihadi ta malamai ba wai nassi ne sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya hana ah, wanda ya ishtihadi ne wasu malamai sun ishtihadi suka hana duk da haka su ma sun ce idan wasu malamai sun ce idan koyarwa ne ba laifi ta koyar lokacin da suke cikin haila sun da nan ba za a fasa karatu ba saboda tana da larura hailar nan kuma ba wani abu ne da watakila a ce ko a rayuwa bai fiye zo sau ɗaya ba kamar a ce wani abu ne kamar a wani abu ne da yake maimaituwa duk wata ce tana koyar da ƙur'ani duk wata sai an samu hutu na kwana hudu biyar ko shida ba za a yi karatu ba saboda wannan wannan ba ba za a yi haka ba saboda haka koda tana haila eh, za ta iya karantar da alkur'ani kuma in ta bukaci dauka za ta iya dauka babu komai na'am wannan kuma ta ce malam mijina ne ba shi da wadataccen ilimin addini idan muna sallah sai dinga bata shin hakan ba zai shafi ingantuwar sallar mu ba Mm. Ah, sannan ah, a waccan tambayar da ta wuce kafin baka wannan ansa ah, a fahimta ita haila ba wata tana mai da mace duk ta zama na jasa ba ne wani da ce to ayi jasa ce ya za ta ɗauki alkur'ani tana da nisa a'a haila ba wai duka duk in ta mace tana haila duk jikinta jasa ba ne ita wannan haila ita ce kawai najasa mm. yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid tana tambaye ka game da haila ka ce haila kazanta ce kaga ita haila ita ce kazanta ba wai ita mai haila ba ce kazanta shi yasa aka yadda a ci abinci tare a kwanta tare a komai banda saduwar aure komai an yadda a yi da mai haila saɓanin yadda yahudawa suke in tana haila a cikinsu za a ci abinci da ita ba za a zauna guri ɗaya da ita ba musulunci da ya zo sai soke wannan ya hana cewa a ƙi zama da mace saboda tana haila a zauna da ita sallallahu alaihi wasallam isna'u kullu shay'in illa nikah duk mu'amalar da za ku yi da mace mai haila ku yi banda dai abin nan saduwa ta miji da mata saboda ka kaga ba wai ita ce najasa ba da ce in ta taba qur'ani najasa ta ta shafa alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha radiyallahu ta'ala anha ta je ta dauko masa tafarma a cikin masallaci ya rasulullahi haila nake annabi ya ce haila take laysa fiye diki. haiba tuki laisa fi yadik sai ya rasulullah haila nake ce haila ki ai ba hannunki take ba je kiki dauko kuma ta ya kasance yana itikafi in idan ya bukaci a caje masa kai sai ya zuro kansa ta ta windo tunda masallacinsa haɗe ke da ɗakunansa sai zuro kansa aisha radiyallahu anha tana haila ta caje masa kai kaga da eh, ta ce ita najasa ce ce to ya zai yi mai ita kafi a cikin masallaci na ibada ta tana taje masa kai alhalin tana tana haina sai sai in taje masa kai kuma a lokacin ma ina ina jini saboda haka wannan cewa ka taba wasu cewa in za ta taba ta sa safa akwai masu cewa ta sa safa me yana dalilin su sa safa kaga ana sa safa kamar hannun ne ke yana da yana da yana da yana da najasa wanda kuma ba haka bane saboda ka in ta bukaci dauka haka ya dauka daman abinda ake cewa mustahabbi ne mutum ya karanta ya dauki qur'ani cikin ɗahara saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba bana san ambaci Allah ba a cikin ɗahara ba akrahu an azkura Allah ala ghairi tahara wanda ambatan Allah duka annabi ba san yayi shi yana cikin tahara kaga wannan daharar da annabi sallallahu alaihi wasallam magana daharar da mutum zai iya yin ta a lokacin to za ka iya yin ta to kai ya fi kamala mustahabbi ne amma wacce ba yadda za ka yi kamar mace da take haila ba yadda za ta yi dole sai jinin haila ya dauki to haka bai dace a haramta mata karanta qur'ani ba a haramta mata sauraron qur'ani a haramta mata karantarwa ko karanta saboda tana haila kuma abinda ba a hannun ta yake ba abin ne Allah ta'ala ya riga ya rubuta wa ƴaƴan annabi adam innahu in in in zalika shay'un katabahu Allahu ala banati adam kamar inda annabi ya faɗa wa aisha radiyallahu ta'ala ana saboda ka za ta iya ɗauka ta yi amfani da shi wajen karantarwa kuma ba tare da wani tasa safa ba ko wani abu a tambaya ka kana cewa menene ni eh, wadda ta ce malam mijina ba shi da wadataccen ilimin addini mm. so idan muna sallah zai ya dinga bata mm. in hakan ba zai shafi ingancin sallar mu ba to yana bata ma'ana yana karanta qur'ani ba daidai ba in har yana karanta na farko dai ma shi miji a shi namiji ce aka yi tafi masallaci na farko ma kenan to idan ba masallaci ko wani dalili ya sa ba zai je masallaci ba to dole bane sai sai ya jaki da muke limanci in kuma har zai jaki din a indan yana karanta qur'ani yana bata kina tayar da shi wannan babu komai a dan ya bace a tayar da shi sai dai in sallace bai iya ba yana yin abubuwan da za su zama matsala ga sallah ko bai iya cikar ruku'unta ba ko bai iya cika sujjadarta ba ko fatiha bai iya karanta ta daidai ba to wannan ba za ki wishi sallah ba ko da mijinki ne kuma ya waje ba ki ta gaya masa ki matsa masa ya tashi je mai ilimi ba zai zauna a haka ba amma idan dai kasancewa dai kawai yana karanta qur'ani ne amma bai haddace ba kin tushe haddacewa yana kuskure a karanta wasu ayoyi kina tayar masa wannan babu komai wannan kuma ta fito daga mansuru shishi ya ce malam menene matsayin allurar tazarar haihuwa da mata suke yi ba wata matsala abinda aka hana shi ne tsayar da haihuwa da dakatar da ita gaba daya ta hanyar cire mahaifa ba kuma tare da wani dalili ba shi kansa dakatarwar gaba daya idan da dalili wato kamar a ce ya haihuwar ta zama hatsari ne ga mace wanda ta haihu da kyar ta kai labari aka ce to wannan in ta sake yin ciki ba mamaki a rasa ta ma likitoci suka ba da shawarar cewa wannan za kamata ta daina haihuwa to wannan a iya cire mata mahaifa a iya juya mata ita wannan babu komai saboda larura amma idan ba haka ba bai halatta a cire mace mahaifa ba ko a juyar da ita a kawai ce ta haifi iya adadin abin da ya kamata ta haifa to bari a cire mahaifar to Allah yana iya karɓar rayukansu kin haifu biyar kin haifu shida kin haifu bakwai kin dakatar da kin cire mahaifarki ko kin sa an jiyar da ita wani abu ya zo Allah ta'ala ya karɓi yaran duka to a lokacin kuma sai ido na fata saboda ka wannan cirewa gaba ɗaya ko juyar da wa gaba ɗaya saboda wani dalili na tattalin arziki ko na cewa ba a so yara su yawa ko kaza ko kaza ko wannan bai halatta ba amma don a samu tazara wannan babu komai wannan kuma ya ce malam ina so a bani shawara bana gane karatu gaba daya to ko dai wanda zai koyar da kai watakila bai iya koyarwa ba ko kuma a'a kai baka sa nutsuwa da hankalinka gaba ɗaya wajen karatun ba amma inda za ka nutsu abu shakka ka koyi wani abu a ko dabba ce ake koyar da ita yau da gobe za ka koya mutane Allah ta'ala yi su da mabambanta kwakwalwa ta fahimta wani cikin kankanin lokaci sai fahimta wani da an fara bayani kafin a kai karshe ma kisa ga ya gano bakin zara ya san inda za a dire wani kuma sai an kai ma bai gane ba an dace sake dawo an yi misali zai gane wani sai an yi na uku ma sannan ya gane wani in aka yi ma a lokacin ba lalle ya gane ba amma an yi koma shi kadai ya sake maimaita abin da aka yi zai gane wani kuma sai ya samu ma abokinsa ya kara zama da shi yana yi yana tambayarsa sannan zai gane haka Allah ya mutane mabambanta amma ba zai yi mutum gaba ɗaya daina gane gaba ɗaya ba zai gane komai ba shi haka yake kwata-kwata baya gane komai wannan sai dai in gaba ɗaya ko da hankalin ne Allah ya cire masa hankali wanda da hankali to akwai abin da zai gane sai dai kawai ganewar ta wani ta fito wani gaggawa ta wani ta fito wani karfi ta wani ta fito wani a jimawa wani kuma sai ya dau lokaci sai an yi ta maimaitawa kamar na laraba suke ta bitti kirari wa allamul himar ki ma yau da gobe tana sa ya koya duk sa zai koya so zaka zai wahala a ce gaba ɗaya ba za ka koyi komai ba a sannan kuma shi kansa malami yana da yana da rawa da yake taka wajen ɗalibin ya fahimci karatu wani allah ta'ala ya ba shi wato hikima ta koyarwa ɗan ƙanƙanin lokaci sai koyar da ɗalibi ya fahimta wani kuma gashi Allah ya bashi ilimi amma kuma yadda zai isar da shi sai zama wahala da haka sai ta yin bayanin da ba za a gane ba amma da wani zai zo ya karɓi akalar bayanin sai ga nan da an gane to shi kansa malami yana da wato rawa da yake taka wajen a fahimci darasinsa sannan abu na gaba ko na ƙarshe shine yi ta addu'a roƙon Allah ta'ala ya baka fahimta malamai duk da suka kai ga ilimi da da kwarewa ba sa barin addu'a sukan yi addu'a Allah ta'ala ya ba su ya ba su fahimta ibn taymiya ya kasance idan yayi karatu yayi karatu yayi karatu ya karanta tafsirai na alkur'ani akan wata aya yace aya ɗaya sai karanta tafsiri ɗari yana neman ma'anarta kuma da ƙarshe zai faɗi yana sujjada yana addu'a ce Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni Allahumma ya mu'allima Ibrahim allimni wa ya mufahima Sulaiman fahimni ya Allah wanda ya sanar da annabi Ibrahim ni ma ka sanar da ni wanda ka ba wa annabi Sulaiman fahimta ni ma ka bani fahimta saka mutum ya rika ya rika yin addu'a Allah ta'ala ya bashi fahimta ya bashi ilimi ya sa ya zama mai gane karatu cikin sauki kan wannan tana da wato wani tasiri sosai wajen mutum Allah ta'ala ya masu fatahi tambayar fati karkasara ta ce malam idan kafirai ma'aurata suka musulunta in za a sake daura musu aure ba a sake daura auren waɗanda suka suka musulunta aurensu da suka yi na jahiliya su yayi ba wani daga cikin sahabbai bayan musulunta su aka ce an sake zama an jaddada aurensa da matarsa to haka abin yake don haka don mace don miji ya musulunta shi da matarsa to ba a cewa sai an sake daura aure aurensa yana nan na farko kansu za su ci gaba mm. to masu sauraro alhamdulillah a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau da haka za a iya aiko mana da saƙonnin tambayoyi ta adireshin mu yanar gizo wato fatoyin rahama a yahoo.com za kuma iya aiko mana ta dandalin sada zumunta wato facebook za kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye ta shafinmu na yanar gizo wato www.rahamaradio.com ta haka a madadin shehun malaminmu a daftar shak muhammad sani umar rijiyar lemo babban malami a tsangayar nazarin addinin islama ta jami'ar bayar da ke nan kano da kuma wanda ya tace mana sauti wato bashir idris ungogo ni shehu bala kabara nake cewa mu hada a wani shirin da yaddar Allah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما